Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman ta rashin gani amma duk da kasancewarsa makaho ya rubuta wani littafi cikin harshen turanci wanda a hausance sunan littafin waka a bakin me ita ma'ana bayani akan larurori ko kuma abin da ya shafi makanta daga bakin makaho. To salamu alaikum. Wa alaikum salamu rahmatullah. Dawa muke magana cikin shirin nakasa kasa ba kasawa ba. Sunana Abdulrahman Awal. Abdulrahman barka da warhaka. Barka mu malam kabara. Yawwa to mun ji labarin cewa ka rubuta wani littafi ne na ceto bari mu nemo ka mu ji me ya kunsa me da menene yasa ka rubuta da sauransu. Shin da farko a ɗan takaitaccen bayani wane ne kai ko kuma me tarihin ka? Eh to, a takaice dai ni makaho ne a jihar Niger wanda kuma ina Eh, ina a matsayi na kakakin eh, kungiyar makafi na ƙasa ina man na kungiyar makafi na jihar Niger ina mataimaki na musamman ga gwamnan jihar da aka abin da shafi na kasassu mm. ina kuma ceo na kamfani na mai suna mashura investment limited mm. ni kuma malamin makaranta ne kuma dai ɗalibin ne da da haka. To kenan dai da ka fara da cewa kai makaho ne to makantar kawai a ida take na gani ne ba cikin zuciya da kwakwalwa ba na ga ka mafi kowa gani <laughs> shi ne dan nan ne babban gani zuciya da kwakwalwar mutum ita ce me take iya hangowa to da farko ka ce ka rubuta wani littafi wani littafi ne wannan ka rubuta muka samu labari. Eh sunan littafin The Blind Man's Perspective. Hmm. Wato shi littafin na rubuta shi ne saboda wayar ma al'umma kai musamman al'ummar arewa akan abubuwa da yawa ba su sani ba akan makanta. Ah, in ban katse ka ba kafin ka ci gaba, ka ce blind man perspective wato kamar wani wani eh. wani bayani daga wanda yake da wannan makantar ga bayani daga bangare na. Na'am. Eh to ci gaba da bayani ka eh. na gane. so wannan littafin abin da ya sa na rubuta shi ni dai na zama cikin makafi a arewa wanda Allah ya sa muka samu kyakkyawan kulawa daga iyaye da suka bi dokoki na kulawa da yadda ake kudi sun ɗauki mu ya'ya kamar yadda kowace ya'yansu suke ya'ya kuma suka kula da mu suka nema ilimin duk yadda za su tarbiyyantar da mu dai ya zamana mun rayu cikin yanci da kuma walwala so da matsinci kai na haka na zo na zama PRO na kungiyar makafi na Najeriya mm. na yi yawo sosai mm. to kuma wuraren da na je da yawa sai in gan ko da zan je Lagos ko Port Harcourt ko Omis mm. ko ko ina idan aka gan dandazo na nakasassu ko makafi waɗanda ko suke barace-barace ko kuma waɗanda ake tuhuma da mm. wani abu sai in mm. ga makafin arewa ne to sai na zauna na yi tunani na ce to ni din nan menene ya sa ne abun yake haka kuma me zan iya yi akan haka mm. to da na tunani me yasa abun yake haka sai na yi tunanin cewa eh, idan da abun da yasa abun yake haka mutanen kudu sun mori wata ilimi wanda mu ba mu mora ba mm-hmm. shi ne wani ilimi ko sun je sun nemo ilimi yanzu za su tarbiyyantar da wayannan 'ya'ya makasin nan hmm. su zama mutane masu uh, dogaro da kansu hmm. don su iya ɗaukan nauyin kansu hmm. mu kuma mutanen mu ba su yi wannan nazarin ba to sai na yi tunanin to me zan iya yi sai na ce to bari in rubuta wannan littafin don ya gaya ma mutane ko wanda suke da 'ya'ya makafi yanzu hmm. ko waɗanda suke da iyaye makafi ko waɗanda za su zo su haifi wasu 'ya'ya makafi nan gaba hmm. tun da wayannan irin halittun Allah ba wai mutane na addu'an bane cewa Allah ba ni samun kahu dan hmm. nan kan zo ne lokacin da in Allah ya ga dama ya baka irin wannan ɗan wani ma zai zo da idansa ne sai daga baya matsalar ta zo ta wani abu eh so rubuta wannan littafin saboda wanda duk ya tsinci wanda Allah ya sa haɗa wannan littafin hmm. to ko da ya tsinci kan shi kan hanya ga shi ga makaho hmm. zai san yadda zai taimake shi idan Allah zai haɗa shi dangi mukaho ne hmm. zai san yadda zai taimake shi dan ka san abin da muke fama da shi musamman kasan arewa ya wuce ka'ida wato mutane ba su ma san ta yadda za su taimake mu ba ko da sun so su taimake mu ta yaya kake ga kamata a taimake mutane in sun so su taimake mu sai su ito gaskiya kaga kamar tare ma kan titi mutum ya bamu sadaka mm. kaga ba taimakon mu bane tsakani da Allah dai kawai dai ka bamu to ne amma ka karbe wani wani abin da baka da amfani shi mm. inda a ce mutane suna ajiye lokaci ne su duba mutum su ce to kai inda me zaka iya yi mm. in suka ce kai inda me zaka iya yi sai aka san me zaka iya yi to za a tallafa maka ta nan sai ka ga ka rayu dan ba zan mm. manta ba ni na game da wani makarfa mai digiri dan uwan shi eh, ya kai shi makka ya kai matan shi makka saboda matan shi mai gani ce amma wajen tana mace mm. sai ya dauki jagora kuma dan ya jagoranci wannan makarfa mm. ya biya mashi kudin hajji shi ma kaga wannan mutum sai da masoyin da ya wuce wannan dan uwan nashi amma da ya mai hakan nan gaba daya wannan dan uwan nashi akwai abin da zai iya da in ya samu jarin dubu ɗari biyar ma hmm. in Allah ya zai fita talauci dan kuma nan bai yarda cewa zai iya wannan abun ba jin yake gara da ya sauke ne wajibci nan dai ya kai shi hmm. makan nan da ya dawo saboda haka da ya hmm. dawo sai ci da bara to kaga inda ya san yadda zai taimake shi da zai yi mai taimako mai nagarta wanda ko da bayan dan uwan nan bai nan zai rayu cikin yanci da walwala yana kuma yi wannan dan uwan nan addu'a na Allah ji dan shi ya rahamshe shi idan na abubuwan da suka tattaru sai na yi tunanin su rubuta hmm. wannan littafin hmm. to wannan littafin da na rubuta shi kuma sai na yi shi bangare bangare hmm. wata bangare na ba da tarihin nima rayuwa na yadda aka haife ni da can da ido na na zo makanta ya je kama ni wahalhalun da aka sha har dai Allah ya kawo na kai yau eh kaɗan daga ciki ya aka yi larurar eh kafin mu je ɗan gaba kaɗan ya aka yi ɗan tarihin naka mu ɗan jimu ma a nan cikin na kasa Eh, to lallai tarihi na dai ni an haife ni lafiya lauda da idanu na guda biyu mm. ana nan wata rana sai aka gan wani abu kamar kasa kasa a ido na mm. a je a bincika a asibiti likita ya duba ya bada wani magani kafin da san wani abu bayan ido ɗaya har ya kumbura ya fashe saboda a ashe cutan kansan ido ne nake da shi eh. to da aka yi duk wahalan da aka yi dai aka yi eh, cire wannan idon na farkon aka mm. fara tsallakawa da ni a kai ni da a kai ni can a kai ni nan a kai ni can mm. daga baya dai aka ce kansan ya riga ya shafi ɗayan idon ma mm. saboda haka in ana neman zaman lafiya a cire wannan idon shi ma kafin kansan ya same ni a kwakwalwa ah. aka cire wannan idon kuma aka cire da yin chemotherapy har dai na zo Allah ya zai haɗa da wani maganin gargajiya na sha shi kenan dajin ya mutu shi kenan sai na zo na rayu je lokacin kana shekara nawa Eh, gaskiya da idan ya kankare gaba ɗaya dai duk ba wuce shekara ɗaya da rabi ba Allah sarki eh to to da ka taso dama iyayenka na da hali ne na wajen yadda suka ɗau nauyin karatu na ji kace aka kai ka asibiti da sauransu eh gaskiya lokacin da aka kai ne lokacin da wannan abin ya taso hmm. to kusan ina ganin Allah dai da ya halicce ni ya halicce ni cewa akwai wani aikin da zan zo in yi a duniya wanda kuma ka ga in ban riga na yi shi ba zan tafi ba mm. dan a ranar da aka ce London za a kai ni mm. babana ya ce a ranar nan ba da wata naira hamsin ta kan shi mm. kuma gashi an ce in ba kai ni London ba nan da sati biyu zan mutu to fa da aka yi wannan maganan a nan take aka samu wani kawuna ya ce akwai wasu mutane yanzu ma haka Allah sa ta dalilin na kasan nan hmm. a samu yadda zan samu haɗu da su ko don godiya masu hmm. wani family ne na Ibro family hmm. yadda wannan Dr. Mrs. Cecilia Ibro din nan da take Cecilia na Oceanic Bank ta Oceanic Bank da eh Cecilia Ibro eh eh to mijinta shi ne Allah ya sa wani kawo ya kai hoto na wurin shi yana gani sai ke subhanallah wannan yaron ba zai mutu ba Allah sarki sati biyu zai mutu ah. shi London gobe shi kenan sai ba da umarni ya ce ita da ta shirya ta kare ma a yi mana duk abin da muke so. O oh, lokacin ita Cecilia tana London din lokacin. Lokacin tana London da zama lokacin. Ikon Allah. To haka ne Allah sa aka yi to kuma shi magana makarantar hmm. babana ma da ya samu min admission a Pashali School for the Blind na Lagos. Da ya samu admission a makarantar aka zo za a kai ni yan uwan shi suka ce a'a wato Allah ya jarabce ka da ɗa maka ku za ka kai mu yarba su kashe shi ko? To in ba za ka iya kula da shi ba mu za mu kula da shi. Sai wani makon za mu ji daga bakin Abdulrahman Awwal yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti da kuma Mustapha Nasiru Batsari ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.